annabi ya ce mu ba ma cin sadaka me yasa ya ce sadakan nan min ausakhin nas haka annabi ya fassara sadaka ya ce sadaka ai dattin mutane ne a cikin kudin mutum ne zai tattara tattara tattara tattara kamar shara ce ya tare ya tare ya tare sai ba duk wanda zai ba da sadaka ai ba duka kudinsa ko wanda ya fi muhimmanci yake ba sai dai masu ƙarfin imani to sai annabi yake ganin cewa shi bai zai ce wannan ba Allah i girmama manzon Allah baya cin sadaka sadaka da fi sabilillah baya ci ina waɗanda suka mai da ita sana'a neman sadaka bara sadaka kullum hannunka yana ƙasa sai dai a ɗauko a baka ba cewa aka yi haramun ne da ni da kai mu ci sadaka ba ku fahimta amma matsayin annabi darajar manzan Allah kimar manzan Allah ɗaukakan manzan Allah ya fi ƙarfin ya karɓi sadaka ya ci kai ba ma shi kaɗai ba ahalul baiti ma iyalan gidan annabi ma ba sa cin sadaka saboda me saboda kar ma a a ce muhammadu ya rayu ne da dattin mutane sai an karabto an karabto an tattaro an tattaro a dauka a bashi kar ma a ce haka a'a sallallahu alaihi wa sallama ya ce Fa'in fa inna la na'kulu sadaqa wata rana ɗaya daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama Hassan da Hussein sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ga yaro yana matsayin yaro sai ya ga yaron ya ɗauki dabino yana ci irin yaro ya tsinci dabino a ƙasa yana ci annabi yana gani sai sauri ya soka ɗan yatsansa a bakin hassan ɗin ko hussein ɗin da ya sauka sai kwakwalo na bina sai jefar da shi aka ce ya aka ya manzo Allah ya ce mu muna jin tsoron wannan ya zama dibinan sadaka amma ta'lamu anna ahlul baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yakuluna sadaka? baka san cewa iyalan gidan annabi ba sa cin sadaka ba duba dabino ne fa yaro ya tsinta zai iya yiwa ba na sadakan ne amma dan saboda a cire shakku ya kwakwale